Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana sulaimu muni Barma. A ci gaba da bin diddigin yadda nakasassu suka gudanar da zaben da ya gabata a tarayyar Najeriya, yau mun sauka a jihar Jigawa don jin abin da masu bukata ta musamman ke cewa bayan da hukumar INEC ta fitar da sakamakon zaben na 25 ga watan Fabrairu. Ƙungiyoyin nakasassu a jihar ta Jigawa sun nuna gamsuwa da yadda aka ba su damar kaɗa ƙuri'a daidai da tsarin da aka shimfiɗa a can farko. Malam Ibrahim Isa wanda aka fi sani da Ibrahim Yaro garkuwan Hadeja na daga cikin shugabannin guragun jihar Jigawa. Sai mu Allah godiya kamar yadda muka yi addu'a har kullum dama Allah Ubangiji ka yi mana zaɓi na alkhairi ba zaɓin da muke so ba. To sai mu bar wa Allah sa makaddara hakan shi ya fi alkhairi kuma mu yi addu'a akan cewa addu'ar mu ta karɓo. kuma dangane da sakamakon zaɓe na kira ga al'ummar najeriya da a sa haƙuri a wakala a kan ikon ubangiji ne ya tabbata kuma mu barwa allah ikonsa mu zauna lafiya don zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki duk wani mai bukata sai ita gaba tunda akwai lokaci da haka ina kira ga 'yan hamayya na sauran jam'iyyu daban-daban da a sa haƙuri a ci gaba da addu'a Allah yana cewa akwai abin da kake ganin kai mafi alkhairi ne a gare ka kuma ba alkhairi bane akwai abin da ke ganin kuma sharri ne a gare ka kuma sai zama alkhairi alhamdulillah dangane da zaɓe kuma al'ummar mu ta masu bukata ta musamman mun samu hutuwa zaɓe kwarai da gaske don wannan ya sa ma nai ta zagawa daga kan akwatuna zuwa mazaɓu ke ɗan kekewa kusan Eriya, ta dai haka don tabbatar da masu bukata musamman in sun fito kuma in sun fito a cikin wani yanayi suka samu kansu saboda zai iya yi wa su wasu security ko kuma wani malamin zaben ba su fahimci cewa masu bukata musamman muna da wata alfarma a wannan guri mu je mu yi zaɓe ba tare da bin ba to duk mukan bi mu faɗakar idan mun ga bukata ta musamman ya fito bai fahimci hakan ba mukan je mu kira security mu tabbatar masa wannan dokar ta cewa shi fa mai bukata musamman baya layi. kuma cikin nasarar ubangiji zaka ga an ja shi an kai shi ya je ya kada ƙuri'ar sai ya fito to alhamdulillah mun gode Allah shugabannin zabe su ma sun tabbatar mana da wannan doka ta tabbata kuma alhamdulillah mun gode ubangiji zaben gwamnoni da suke zuwa su ma insha Allah muna addu'a kuma za mu yi addu'a kamar yadda muka yi addu'a a baya Allah ya tabbatar mana da alkhairi muna kira kiraye ga mutanenmu su fito kamar yadda suka fito a wannan koma a ɗara haka fitowar. To bayan ayyana sakamako masu bukata ta musamman na fatan samun sauyi daga sabbin shugabanni. Da kan shugaban ƙasa zuwa gwamna sanatas 'yan majalisu na tarayya da na jiha abin da muke so su duba Allah su duba Allah su duba annabi a yi mana tsari a yi mana wani tsari na dindindin wanda masu bukata na musamman za su rinka amfana kai tsaye mata da ya bar hannu hannu hannu ba abubuwan da muke da bukata a gwamnatin tarayya da ta suna da yawa amma a takaice dai shine kamar wannan buwar da aka kirkiro mana na wato ma'aikata ce ta masu bukata ta musamman wanda mu muke da shugabanci a ma'aikatar da ma'aikatanmu Ah, da al'amuran da ya shafe mu domin hausa sun ce mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo to muna so wannan ah, tsari a tabbatar mana da shi kamar yadda ya ɗauko daga sama ya zo har ƙasa jihohi da suka sa hannu yadda aka tabbatar da shi to kuma a ƙaddamar ya fara aiki mu wannan shi ne kiran mu na farko domin masu bukata musamman mu san an fara ba mu haƙƙi daga cikin haƙoƙinmu da shugabanni ya kamata su ba mu domin yanzu alal hakika in ka duba a sauran kasashen da suka ci gaba tsarin masu bukata ta musamman tun yayi nisa za ga masu bukata ta musamman su suna cikin yanayi da walwala da jin daɗi wanda yake an musu tsari mai kyau wanda duk inda ya gansu za ga mai bukata ta musamman a nan kasashe ba ma wasu nesa ba za ga ya fi karfin ya je daga hannu ice a bashi saboda Allah fi sabilillah yana da tsari mai kyau tun daga sama har ƙasa wanda yana cikin wani wajen daɗi wannan abin sha'awa ne su wancan ƙasashen da suke da wancan tsarin wallahi ba fun mu arziki suka yi ba da haka muna kira daga gwamnatin najeriya da ta duba mu ta tabbatar mana da dukkanin tsare tsaren mu da muka rubuta muka kai mata tabbatar an sa musu hannu kuma an kaddamar da su kuma an tabbatar da su kuma sun fara aiki nan take wannan shine babban kiran mu ga sabbin shugabanni na najeriya Masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin garkuwan guragun haɗeja Ibrahim Isa wanda aka fi sani da sunan Ibrahim Yaro ni sulaimun Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na